Ƙungiyar ƙwallon kafa Chelsea ta raba gari da manajanta Jose Mourinho bayan da aka shafe makonni ana raɗe-raɗe game da makomarsa da kulab ɗin. Ƙungiyar Chelsea wadda ita ce ke rike da kofin Premier League ta sha kashi a hannun Leicester City a karo na biyar a wasannin Premier League guda bakwai na ƙarshe da ta buga, inda Hamarinho ya ce 'yan wasansa sun sayar da shi. Duk da yake Chelsea ta kammala wasannin zagayen farko a gasar cin kofin zakarun kulab-kulab na Turai a zamanta na ɗaya a rukuninta, bayan da ta doke foto da ci biyu da ɗaya a makon da ya shige. Kashin da ta sha a hannun 'yan wasan Leicester City ya batta a lamba goma sha shida a teburin League ta Firimiya. Wato dab da rukunin waɗanda za a cire daga wasannin idan suka kammala a haka. Wata sanarwar da Chelsea ta bayar ta ce dukkanin ma'anan Chelsea muna godiya ga Huze a saboda gagarumar gudunmawar da ya bayar tun komawarsa kulab ɗin a zaman manaja a shekara ta dubu da sha uku, Kofunan Premier League uku da ya lashe da kofin kalubale na FA da kofin Community Shield da kofunan League uku a lokuta biyun da yana zaman manajanmu. Sun sa babu wani manajan Chelsea da ya taɓa samun nasara irin tasa a cikin shekaru 110 da aka kafa kulab ɗin. Amma kuma huzai da hukumar gudanarwa sun yarda dukkaninsu cewa sakamakon wasanninmu a wannan shekarar bai yi kyau ba. kuma kowa ya yi imanin cewa zai fi kyau a gare mu baki ɗaya kowa ya kama hanyarsa yanzu dai chelsea bata bayyana wanda zai gaji marin ba